Ah, ‘yan uwa wannan jalabi ne da ake yi na yau da kullum kuma ba shi da yawa amma kuma in dai mutum ya lazumta wa kansa insha Allah tabaraka wa ta'ala ah, zai ga buɗi daga satin farko na fara wannan aiki akwai waɗanda musamman iyayenmu mata za ka ji suna ƙorafin ayyuka masu adadi suna cewa abin yana fin ƙarfinsu yana ba su wahala wasu mazan ma haka wasu ba fin karfin su yi ba suna so su to amma kuma yanayin lokaci ba zai ba su dama da za su iya aiwatarwa ba uh, wasu aikinsu ne yana da buƙatar lokaci akwai yanayi na gajiya to uh, irin waɗannan masu irin wannan ƙalubalen su ma ba mu so mu bar su a baya muna so a yi wannan tafiyar da su su ma suna dinga ayyukan nan suna jarrabawa suna ganin tasirin alkur'ani mai girma so da aka shi yasa idan muka ga ayyuka masu rai kuma waɗanda wato ba za su ciwo mutum lokaci sosai ba to su ma muke ƙoƙari mu kawo su don waɗanda su kuma suke buƙatar irin waɗannan ayyukan su ma su samu a dama da su a cikin wannan tafiya kuna dai gani yadda wato al'amarin yake kasancewa daga yanayin wanda suke bibiya da adadin kullum yake ƙaruwa da kuma yanayin comment section inda ina da lokaci ina fatan a ce duk wani bidiyo da ma'aikatanmu suka sa to na samu dama na <laughs> zauna na bi comment section ɗin da suke ciki domin abubuwan da suke ciki na bisharori da abubuwa da mutane suke ganin na ban mamaki amma dai Allah yakan sa wani zubin ido na ya dan kai kai kalla in wani in wani kuma ba ba zai samu ba sai dai a yi lakin wani kuma sai dai a yi alhamdulillah ma a zuciya saboda yanayin ayyuka da suka yi yawa to wannan aiki irin na masu son ayyuka sauƙaƙa ne wanda ba sa gagaran su insha Allah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa wala baya haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ah, sannan su ayyuka masu yawan nan idan mutum ya gani yana da interest ana yana so ya yi amma kuma shi ba zai iya ba ka samu wasu ka samu wasu ka biya su Allah niyya yake kallo ka kulle niyya ka faranta musu rai su maka wannan aikin ka ba su alkhairi kai kamun kafa da faranta musu da kai da kuma yin wannan aiki kan Allah biya maka bukatar taka da aka ce aikin yana yi wannan shi ma normal ne wani niyya Allah ta yake kalla tabaraka ta'ala wannan ayar da ake wurdinta da asba ake kullun bayan asuba kullun bayan asuba ake wurdinta ita ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ah, Allahu yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru la inna Allaha bi kulli shay'in alim e ita ake wurdinta ah, kullum bayan asuba kafa goma sha ɗaya e Allahu yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru la yawwa Allahu yabsutu rizqa liman ya sha min ibadihi wa ya la ita za ka karanta kafa goma sha ɗaya inna Allah bi kulli shay'in alim zuwa ƙarshen ayar eh inna Allah bi kulli shay'in alim to ita za a karanta kafa goma sha ɗaya kullum in Allah da a sati na farko na wannan aiki a sati na farko na wannan aiki za ka fara ganin wato sauye-sauye al'amura suna sauya ayan tana cikin suratul ankabut aya ta 62 Allah ya datar da mu ma assalam